c'est ce que là contiennent à peu près 95 à plus Waɗannan suga na kunshe da sinadaran glucose 95 ko fiye na sinadarin glucido wato saccharos Abubuwa ne masu sa kuzari a bambancin da ake samu tsakanin suga gari da suga kururi shine na yawan ruwan da ke cikin suga gari yanayin da ake jigilarsa har inda za a kai shi shi ke sa yake ɗauke da ƙarfin ruwa. Tattara su a cikin wannan suga gari maimakon a sami glucidate sai a sami wani adadin ruwa kuma wannan adadin ruwa ruwa ba za a amince da shi ba domin yana nuna mugun yanayin da ake ajiya yanzu ana iya samu cikin suga gari da kuma jan suga shi suga ne da ba a sauya shi ba sosai yana kunshe da sinadarai da ba a iya ganin su a cikin farin suga gaskiya farin suga ya samu sauye-sauye sosai dalilin kenan da yake tattare da sinadarai yana da kyau mutane su rika shan jan suga maimakon farin suga domin jan suga ya fi inganci to jan suga da kuke batu ana samun sa ƙurori ko gari haka ne ana samun shi ƙurori ko da yake ƙurori na kan bacewa an fi samun suga gari a cikin manyan shaguna ne amma an fi ganin suga gari a cikin yankunan mu kenan babu illa shan suga ƙurori fiye da shan suga gari haka ne bisa darajar gina jiki waɗannan suga suna kushe da abubuwa guda babu wani bambanci sosai a wannan azumi akwai ƙa'idodi da masu azumi za su bi ko lokacin azumi ko ba lokacin azumi ba yawan suga da ya kamata a sha shine kwara takwas kusan gramu 200 da ya kamata a sha a kowane yini ya kasance jan suga ko kururi matsalar abin da ake gani mutane suna wuce kwara takwas za a sha suga fiye da kima nan gaba